da haka da sai na abubakar da ɗansa abdurrahman abdurrahman ya ya ya ababakar ya baba kafin na musulunta a badar ina ganin ka sai na kewa ya kai wallahi da ni na ganka sai na kashi ka da ni sai na kashi ka akan kaunar manzan Allah in kare kana san kana san babanka fiye da manzan Allah na rantse da Allah kafiri mushriki dan iska me yasa ka ga daga san Allah da annabi sai wa sai iya